أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دام آه، تقبل قراتون أيو جمعة أخو قوتا بالحجة الحجة shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina <clears throat> daidai da sha tara ga watan goma ta shekara dubu biyu da goma sha biyu meladiya muna cikin kitabul buyu littafi da yake bayani akan shinikayya <clears throat> babi da yake bayani akan cinikin da aka hana yin su tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبلة الحبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الخزيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته a wannan hadisi na 254 an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda da shi da babansa umar ke annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana naha an bai'i habalil habala bai'il habalil alhabala annabi ya hana sai fassara mana me ma'anan bai'i habalil habala din wa kana an yabta'uhu ahlul jahiliya wato ciniki ne da mutanen jahiliya suke yi a farko inda ke nufi jahiliya tun kafin zuwan musulunci wanda suka zo kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to suna yi wannan ciniki wa kana rajulu mutum yabta'ul jazura zai sai raguma ila an tuntaja har ta zo ta haihu summa da jallati fi badani abinda yake nufi zai sai za a yi ciniki na raƙumi kamar yadda mai littafi ya faɗa ya fassara a nan ce to wannan raƙumin zan sayi abin da ke cikin wannan raƙumin ko kuma zan sai da maka wannan tsohon raƙumin da ke hannuna da abin da wannan raƙumin nawa zai haifa ba sun a lokacin da zai haihu ba ba sun abin da zai haifa ba sai abin da ke cikin wannan raƙumin da shi zan sai da maka raƙumi wanda yake za samu tsohon raƙumi ne Ka kaga yanzu kila ya kusa gama yayinsa to zan saida maka shi da abinda wannan raƙumin zai zo ya haifa a nan gaba ko kuma abinda raƙumin ya haifa jikan wannan raƙumin da ke tsaye da shi zan saida maka da wannan kama yadda malamai suka yi bayani ce wannan cinikin da suke yi kenan ko kuma wani fassara daban da malamai suka yi ba haka ba wai ba ciniki irin wannan za su yi ciniki nan sai da maka wannan yaushe za ka biya ni ran da wannan raƙumin ya haihu ran da raƙumin na ya yi jifa kaga ba rana kenan to haka sukan wajen lokaci sai su nuna wani raƙumi ce ran da ya haihu jikan sai sake haihuwa to zan biya ka kudinka ga ba a san ranar da zai haihu ba Ka ga dama daga cikin ciniki dole ne a kasance an sun kudin in kuma zuwa wani lokaci an sun ranar da za a biya wannan kudin to kaga yanzu an san kuni amma ba a san ranan biya ba don raƙumin ba mai haihuwa ba fa kaga ba maganin biya kenan ana na ana jira ya haihu ya haihu har abada kenan ya cinye masa kuɗi wannan shine fassara ina gani kuma wannan shine mafi yawa Abin da hadisi yake nuni kamar fassaran da malaman fiqh suka yi ma wannan ko kuma na ɗayan sai da abu da raƙumin da ba da ke ba a haife shi ba ce ka ga raƙumin nan ta mace ce eh to ka sai da mun abinka da abin da za ta haifa a nan gaba ko kuma da abin da za ta haifa zai haifa kaga hawa kan hawa kenan in ta haihu dan zai sake haihuwan diyarta kenan to a abin da wannan dan zai haifa zuci shine zan sayi wannan kayan ka da shi kaga ba rana kenan zai yi haifi biyu zai yi haifi namiji zai yi haifi mace zai yi haife shi babu rai kaga dama yana daga cikin abin da cinikayya da aka hana algharar to kaga wannan akwai gharar a ciki shi yasa addini ya hana wannan cinikayya duk yadda za a yi ya kasance a saman ma'alumu kuɗin da za a sai kaya sananne ne almusman abin da za a saya din shi kansa ma'alum idan kuma ba za a biya a naƙadan ba ajal to ila ajalin shi ma ma'alumi a san lokacin da za a biya yaushe za ka biya nan da kwana goma yaushe za ka biya dan da wata ɗaya yaushe za ka wata shida irin wannan to a sun lokacin da wata shida zai yana da dama zan ce to lokaci ya yi amma ka allaka abun da lokacin da raƙumi zai haihu ba su ranar da zai iya haihuwa ba zai ya sai ya ciki ya watsi zai iya shi raƙumin bai haihuwa kuma irin wannan to kaga sai a tsaya mutum da haƙƙinsa a kan wani bai sauran da za a ba shi wannan haƙƙi ba akwai barar ana shi yasa addini ya hana wannan irin wannan cinikin ta kowane fassara ka fassara shi duka dai garar ne a ciki don in haihuwa ma aka ce sai ta haihu da dan da za ta haifa za a yi ciniki da shi ai ba sun na ran da za ta haihu ba ba sun irin dan da za ta haifa ba ko biyu ne in biyu suka haifa ka gani shi kuma ya dan samu riba kan wancan ya yi cutar da wanda ya sai da masa din idan kuma ta haifi kila namiji ne ake bukata sai zo ta haifi mace ko kuma mace ake bukata sai zo ta haifi namiji ko kuma ta zo haihuwan a zo ba rai kaga ka gani ba abin nan to akwai jahiltan wannan ciniki shi yasa da musulunci ya zo sai ya akwai abin da ake kira alzarar a ciniki sai musulunci ya hana irin wannan cinikin shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan cinikin da ake yi a abin da ke ciki kafin a ga ko menene ko kuma a allaka cinikin akan haihuwar raƙuma kaga duka wannan jahiltan abin da ake abin nan shine hadisin abin da yake nuna mana kenan kenan duka zai mun koma a cikin sharruɗa na da muka karanto guda bakwai daga wannan hadisi ya shiga ciki dole mutum zai yi shiniki a sun kuɗin nawa za a siya a yanzu da za a yi shiniki a sun kuma abin da za a siya ne kaga in aka yi da ya ɗauki ɗaya ko kuma a sun ba biya yanzu za a yi ba a sun lokacin da za a biya kaga wannan ko dai an jahilci abin da za a siya in abin cikin raƙumi za a siya ko kuma ana nufin sai ran da ta haihu an jahili lokacin da za a biya kaga wannan addini bai yadda da wannan ba babi na gaba da yake bayani babu nahai an bai'i samarati qabla budubi silahiha wato babi da yake magana ya hana sai da ƴaƴan itatuwa ko kayan gona kafin ya fara nuna ya bota za a iya amfani da shi a yanzu haka ko masara ne ko kuma lemu mango duk wani 'ya'yan gona dabino idan ba su isa a ci su ba a yanzu to an hana a sai da wayannan 'ya'yan icce saboda shi wanda ya siyan wani abu zai iya zuwa ya faru da wannan 'ya'yan icce din su zama ba su yi ba saboda ba su kosa ba komai zai iya faruwa da su albudu shine kosawa ya zama a yanzu haka zaka iya cire ɗaya daga ciki ka yi amfani da shi ce ko da wani bangare ne ya fara za a iya sai da sauran gaba daya amma in ko ɗaya da ya ɗan kosa kamar lemu a gona ko mangoro ko masara ko dabino ko wani abu haka ko doya an cuka ya fito kawai daga sama daga kan kunyan ba a san a samu ko guda ɗaya ya kosa ba ce za a sai da wani abu zai iya zuwa ya ɓannata wannan abun gaba daya amma inda har ya kosa din ko a lokacin za a iya ɗauka a yi amfani da shi kamar masara ya ƙosa za a iya saidawa a ƙasa ina ce ambaliya ya taho ya zo ya abin sai ya cire nan da nan sai a ga saman bai ƙosa ba fa ba zai yiwu ba to kaga za a wancan zai yi hasara kenan to abin da hadisi yake babi yake bayani kenan الحديث الخامس والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو salahuha nahal ba'i'a wal mushtariya wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsaye da ƴaƴan itatuwa hatta yabduwa salahuha har sai sun inganta za a iya amfani da su shine yabduwa sai an ga a bayyani cewa wasu daga cikinsu sun fara gosawa za a iya cirewa a kai gida a ci to daga nan za a iya sai ko da gona ne na masara in aka ga haka ta kosa to za a iya sai da wa wani ya siya ko kuma mangoro gonan mangoro an ga wasu sun fara za a iya cin su haka to ana iya cin mangoro ba tare da ya nuna gaba daya ba a fere su a ce haka an ga haka za a iya saidawa ko kuma lemu za a iya saidawa ko gonan dabino duk wani abin da yake ya'ya dai to ba a sai da shi sai an sun cewa ya kosa a yanzu haka za a iya don kama annabi a wani hadisi suke ta yaya ɗayanku zai ci dukiyan ɗayansa idan Allah ya turo da wani iska fa mai tsananin zafi ya busar da wannan kayan gonan da bai kosa ba fa ya za ka yi bayan ka karfi kudinsa kuma ka zo ka ce masa shi na Allah ne kaddara masa wannan hasarar ka ci ka ci kudinsa tunda dama shi amfanin ya siya to amfanin kafin a samo shi kenan an karbi kudinsa sai kuma wani abu ya zo sai shi kenan amfanin ya ɗi bai bai bai yi ba kaga wannan kama an karbi kuɗinsa shi ma akwai zarar a ciki ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mai siyan da mai sayarwa kada mutum ya siya sai abin ya kosa za a iya amfani da shi kada shi ma ya sayar sai ya kosa za a iya amfani da shi an ɗauki ɗaya an ci an gani lalle wannan ya yi, ya fara me ke kiransa da hausa wanda ya fara bai gama nuna ba amma ya fara nuna eh bura ko ya bura idan kaman a mangoro ne ko na sai ce ya bura bi ma'ana ya isa ko gwanda kan kai wannan a ce ya bura za a iya amfani da shi to ne salahu fadin kenan in aka zato malaman fikin sun ce ko da dan icce ɗaya biyu uku aka samu haka a gonar da aka ciwuka a lokaci guda sai ka samu wasu daga bangarori sun fara nuna ba za a iya sai da gonar gaba daya ba wai ko ina sai ko wani icce ya fara ba in an ka samu a wani bangare ko wani icce daga cikinsu kuma lokacin guda aka shuka su lokacin kuma da ya kamata din su nuna ta ya kaga wasu sun fara bosa ta za iya sai daga wannan gaba daya yanzu insha Allah matoliya bu za iya za iya samu su don sun gosa sauran sura ko shi wannan buradin a sai da su a wannan hadisi abin da yake hadi kenan duka dai abu yana komawa ne daga cikin musulmi kada cutar da wani shi ma kada cutar da shi shine addini abin da yake tafiya a kai kenan la zarara wala dirara ta ba shi kudin to shi ma ya samu amfani kada kafin a samu garanti na wannan amfani ka karbi kudinsa in ka karbi kudinsa in wani abu ya faru to kai ma kaga ka dace ya shiga ciki kuma wannan cinikin asali ma bai yi ba saboda ka karbi kudinsa bi ghairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba ko da a yarje ya yarda a haka din addinin ya hana shi mai sayar wanda mai siyan ba wai ce ai shi yadda zai sai gonan ko tana dan karama ya ji zai siya a addini ya hana shi ya siyan ya yadda ma shi kuma mai sayarwar addini ya hana shi da za su ai da saninsa ya zo ya gani ya sayar da gonan yake da kuma duk wani shirki da aka kulla a haka to fasid malaman suke kiransa saboda an hana yin sa to ma buniya alal fasadi fa huwa fasid duk abin da an gina shi akan banna akan hani to wannan shirkin kansa bai yi ba ma ballantana a ce shi ai ya sani yana da wayo ya ga gona yadda take ya tsaya an hana wannan shirkin shirkin batacce ne aka yi tun farkonsa saboda bai halatta ma mutu ya ci kudin wannan mutumin ba wannan kenan الحديث السادس والخمسون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستهل أحدكم مال أخيه wannan hadisi daga anas dan malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari annabi ya hana sai da ƴaƴan itatuwa hatta tuzha har sai su yi abin da laraba suke a tuzha to wannan kalma na larabci su ma wasu sabban da yawa ba su san shi ba sai suke tambaya wa ma tuzha me ma'anan wannan tuzha din qala hatta tahamarra har sai ya yi fasi fasi au tasfarra ko jajaja da aka kowane ce da yadda suke in sun fara buraɗin wasu bazaje suke komawa wasu kuma jajaja za su yi wasu kore ɗin zai ƙara ƙaruwa to kowace ‘ya'yan itatuwa da yanayinsu to ga yanayin inda suke launin da suke komawa daga nan sai nunan gaba ɗaya wannan launin kafin nunan shine ake kira a tu zahabi to in suka kai wannan wanda a yanzu haka mutum zai iya zunkawa ya ci to wannan shine tu zahabi to sun su yi haka za a iya sai da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku bani labari idan Allah ya hana wannan ƙarin itatuwan da aka riga aka saya kafin su nuna alama kafin su gama kosawa ya hana su yi ta yaya ku zai ci na dukiyan ɗayansa zai zama halal a gare shi wanda ya riga ya sai da shi babu kenan ko mutum ya sai da masara daga sun fitar da wannan abin nan ɗin mai sunansa kan shinkafan sama kafin su fara goyo ko su yi goyon amma kafin su yi ko ɗaya sai aka ya sayi gonan sai zama kuma shi kenan dukkan sai suka zai irin mai guda ɗaya ɗin nan ba su yi ba ta yaya zai ci gonan abin nan haƙi goninsa amma in aka samu wasu an cire sun kosa ɗaya biyu uku an gani shi nan yanzu sashe muna kyauta da duka sauran matsaran haka suke insha Allah sai a saida saboda yanzu sun kai za a iya cirewa a gasa in iska ma mai tsanani aka turo ko wani abu za a iya cire su a haka a da su a ɗanye a zo a gasa a ci an gane wannan amma in kafin su kosa ne kaga wato ya karbi kuɗi bai da tabbas abin da ya siya zai iya amfanuwa da shi da wani annoba irin abin da ke zuwa cinye gona ko kwari ko tsuntsaye ko wani abu yana da dama zai zo ya cinye ma ya hana ma yi gaba daya to kaga an karbi kuɗi kuma wannan shine amma inda ya kosa da an gani sai zo a yanke kawai a kai gida kenan amma bai kosa ba yanzu ana jira ne a kosa kafin a zo a yanke ba kwari sun zo kuma sun fada ka gani sai su cinye gonan gaba daya ko tsuntsaye sun zo sun gama da shi ko wata iska mai zafi ta zo ta busar da gonan kaga tun kenan wannan shine yasa addini ya hana don kowane abu mutum zai tsaya sun cewa zai yi amfani a iya wato zaton mafi tsanin zato za a yi amfani da wannan abun a yanzu haka in za a iya amfani da shi to kaga sai a sayar shi kuma mai siya ya siya ya yi amfani da shi wannan in ya karfi kudin ya sai ya karfi kudin ne akan cewa kan halal dinsa kuma akan ciniki da addini ya yadda da shi wannan hadisi shi ma abin da yake nuni kenan an hana sai da kayan noma musamman 'ya'yan itatuwa kafin su fara yin fazi-fazi in masu yin fazi-fazi ne kafin su fara jaja in masu yin jaja ne kafin su fara bagi-bagi in balage in bagi za su yi kafin su fara fari in fari wasu haka za a gani kowane ayan ce da yadda suke launin su yake komawa ne sun nuna za a ga barkonu ja yake yi ya nuna ko mangoro ma ja yake yi ko lemu wasu kuma ba ja suke yi ba kore din a haka sun isa ko ayaba wasu su yi ja wasu ba tare da su yi ja ba haka sun nuna a ah, shi ma dabino ja suke za su fara fazifazi su kuna daga nan su yi wannan jajjan daga nan su buce su zama a tabbi to haka akwai wasu kuma baƙi kamar dinya baƙi ne shine nunan su ko amma kafin su nunan za su kafin su yi wannan baƙi za su koma kamar fazifazi su ma kuna kafin kadanya shi kuma ba shi ma a yi a korensa ya nuna yadda kake ganewa ya yi akan iya ganewa ko ka taba ko kuma in ka gansu in ka tsin kansu da ka gani ka san wannan yanzu ya kosa akwai wani kwallo da ke ciki in kwallon na ya riga ya yi kwari ka sa gumba bai shiga ba to shikenan ya kosa kenan amma in ka ji bai ko in kamar mangoro ka san mangoro yana da wannan kwallon to in ka ji kwallon nan bai ko bai bai yi karfi ba to ba za a iya cin wannan mangoron ba amma in kwallon har ya yi za a iya cin mangoro za a yi kwallon ya yi karfi ko ka sa ba zai taba kwallon ba to haka shi ma kaɗanya yake to akwai kowane eh, ‘ya'yan ice da yadda suke tafiya su yalo da sauransu duka na son shi mai noma ya san yanayin abin da ke noma ya san ya aikin in sun kai lokaci kaza sun iya za a yi amfani da su don zai iya sayarwa a wannan lokacin wani zai zo ya siya kuma cinikin ba wanda shari'a ta hana ba yasa kowane aiki mutum ya yi mai halar yana yi wala hilu lahu ay yaf'ala filan hatta ya alama hukuman laifi kada mutum ya fada wani aiki sai ya sun Allah ya ce game da wannan aiki duka hadisan guda biyu abinda suke nuni kenan kada sai da ya'yan ice sai ya za a iya amfani da su الحديث السابع والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائده إن كان نقلا بتمر كيلا وإن كان فرما أو أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan umar allah ya yarda da su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin muzabana shi ma sai fassara mana me ma'anan muzabana din wa hiya ayyabi a samar ha'idihi in kana naqalan kailan mutum yana da gona ta dabino gona to kuma wannan kuma yana da dabinai tam a buhu a zo ka sai da wannan gonanka da buhu da ke gida na tam kafin su abin nan ka sai da wannan gonan da wannan a wannan an hana wannan ciniki idan kuma ba haka ba ne zabib ne ka sai da shi da shi wannan zabib din busacce da kuma gonan zabib wanda yake a cikin gonansa an hana wannan ko kuma a'a masara ne dawa gero shinkafa gonan ya ya nuna amma ka samu buhu na gero ko na wani abu ka ce za ka sai da wancan saboda ba da za a samu daidai ba daidai shi ne abin da ke nufi dole wani cuci wani musamman wanda ke tsaye ba a girbe shi ba ba za a iya sanin adadin buhu nawa zai yi ba za a san kilo nawa zai yi kamar awa mudu nawa zai yi to ka ce a baka mudu goma kai kuma ka ce to ga wannan ka ɗebe zai iya ɗebe kila za mudu biyar kawai za a iya samu don a ciniki dole a samu abin da ke kira daidai wa daida ko abin a tasawi a samu daidaito ka sai da wannan kudinsa ɗari biyar ne da ɗari biyar ka sai da shi in kuma na kilo ne wannan kilo biyar wannan ma kilo biyar to ka sai da kilo biyar da wanda ke tsaye masara kamar buhu mu ce mudu buhu ɗaya ga ɗan gona na masara sai ka zo aka cire wannan gonan sai ka ci bai kai ma ko rabin buhu ba kuma kai ka karbi buhun ka cinye ka yi yanzu dai haka akwai magana ko kuma sai ka samu buhu biyu ko uku a gonan kaga wanda ya karbi gona zai ce a ah, to tunda ka samu ɗaya dama ɗaya ne ka bani rikici zai zo ya tashi sai ka sai damun da gonan ne da buhu ɗaya ko ba ka ba shi ya ba da buhu ɗaya sai da mai masara a tsaye da aka zo aka fara cirewa sai ga ya an samu buhu daya an koma gefe ga sake ayi na biyu sai su ce ah, to tunda ka samu dayan da na baka ai shi kenan sai ai sai da mun da gonin sai kaga za ka samu rikici to irin wannan addini shi kuma sai ya kai shi ko dai ya zama ci wanda zai siyan ya cutu saboda kila bai sai ba saboda ba za a iya samun daidai ba da kilo wanda yake an san shi kilo uku ko kuma mudu uku ce wanda ke tsaye za a gane ga abin da yake yi mudu sai dai a ta ko to in ciniki ne ba a yin ce dole a kan daidaiwa daida an gane wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ciniki ce ko kuma a sai da gona wanda ke tsaye ko kuma dawan da aka yanko ba a buga ba da gari wanda aka riga an kai injin an niga shi shi ma kaga in aka niga dawa ga ruwa yake ko riguwa yake kaman ka je da buhu cikakken buhu na masara sai aka niga maka ce za ka dawo da buhun a cike eh a to kaga in aka cika maka dawa a buhu da gari to kaman mudu nawa ya kamata sai kuma ka bayar na wanda ba a niga ba ba za a iya sani ba akwai wahalan sanin wannan ko to shi yasa addini ya hana irin wa'annan cinikayya dole a samu wannan ya san abin da ya bayar daidai da abin da shi ma zai karba shine at-tasawi kenan baina ashe aini ko dai dabinai ko kuma kayan gona ko zabib kada a ba bada danyen dabino a karbi kuma busasshe wannan kilo uku wannan kuma ai wannan mudu uku wannan mudu uku in suka guje kilo da su mudu biyu an gane kada karbi masara wanda an cire an cire bawon gaba daya ga suna amma ba a me tunan bambare ba da kuma mudu goma don ba zai yiwu ba don aka bambare kila da gari ya kai mudu biyar in kuma aka ce sai ya kai kila sai a zo a wuce to shi yasa addini ya hana irin wayannan cinikayya shine ake kira Al-Muzabana? Al-Muzabana kalman nan guda daya ta bunci duk wani ciniki da wani ƴaƴan itatuwa ko kayan gona wanda aka bare da wanda ba a bare ba wanda aka girbi aka nike da wanda ba a nike shi ba duka ana kiran wannan almuzabana bai'ul muzabana wannan fiqh babi musamman suke kullawa akan wannan ke suka kawo abubuwa da yawa gargashi wannan babi suna daukowa daga waɗannan hadisai ne to kaga hadisin nan ya nuna mana ba a yi wannan duka dai yana komawa dole ne a san abin da aka sayar adadinsa a san kuma abin da aka karba don a da ba kuɗi a hannun mutane kamar yanzu dai yanzu ne shine in zaka tsaya da kuɗi ne kawai amma da kai kana da nau'i ka gana abinci wani yana da wani nau'i ba kuɗi a hannunka sai ka ba da naka da sunan ciniki a baka wanda baka da shi kai kana da shinkafa kana son masara ko kana da gero kana son abun nan to babu kuɗi a hannunka ko kuma kana da masara irin namu kana son na bature irin wannan jajjaye to babu kuɗi da naka a hannunka da za ka karɓi wancan ɗin to sai ka yi sai ka ba shi ƙauna mudu uku mudu uku ko kana da dawa dawa kala kala ne akwai wani ɗan garami garami akwai manyan kana da wannan kana buƙatar wancan irin wannan ko shinkafa namu na gida da kuma na waje amma kaga yanzu sauƙi ne kana da kuɗi kawai zaka je ka ba da kuɗinka a baka yanzu ba su yi irin waɗannan shinikai amma a ƙauyuka har yanzu wasu suna yin wannan musamman a kayan gona sai da kayan gona kafin su nuna ko kuma bayan su yi ɗin a cikin kafin a girbe su suna yin waɗannan cinikayya da yawa الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحالقة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمار حتى يبدو سلاهها وأن لا تباع إلا بالدينار والدراهم آه وانا حديثي شيما النبي صلى الله عليه وسلم ياي بياني أكان آه بيع دين دا أكا هانا شنكي كلا أكو دا شكي مزابنة يا تاكي شكوا آه دا جابر عبد الله رضي الله عنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم يا هانا مخابرة ya hana kuma muhaƙala sannan ya hana almuzabana da kuma sai da kayan itatuwa har sai sun fara bura an za a amfani da su sa'annan kada a sai da abu sai da dinari ko kuma dirhami illa araya sai bayani sai araya al-muhaqala din kamar yadda na faɗa a baya shine gonan da ke a tsaye cikin zangarniya ka sai da wanda aka cire shine duka kamar yana komawa shi ma a ƙarƙashin muzabana din kenan wannan a tsaye wannan kuma an girbe an tsatsefe zai cire duk dottin da ke ciki to ba a tsaye da saboda bayyuwa su zama iri daya a lokacin da yadda ake so kuma ana buƙatar daidaito a kasuwa shine mu haƙala mu habara shi kuma an cire shi amma a saida shi da wanda yake kuma an nikakke Wannan kuma a ƙwayansa shi ma addini ya hana wannan saboda gari kamar yadda na fara farko ba zai taba zama daidai da wayoyi ba duk lokacin da aka nika shi zai kara ragewa to in ka ce za ka ba da gari mudu uku a baka kuma tsaba mudu uku an cuci mai waye kenan mai wanda ya ba da gari saboda in ya je ya nika na cikin, zai zama kila mudu biyu eh ko daya to kaga an cuce shi kenan kuma addini bai yadda da wannan to duk cinikin da za a yi dai shine na farko a san abin da za a sai da kammiyansa wato adadin in na wanda ake girgawa ne adadi kaza guda uku uku in kuma na kilo ne a san kilo din in na aunawa ne a son mudu kaza sannan sai a sai da yadan biyadan kuma masalan bi misalin kamar yadda malamai suke faɗi wannan duka ciniki irin wannan ba a so sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muzabana shine wanda muka yi bayanin sa a baya da kuma ya hana a sai da ƴaƴan itatuwa kowane iri ne sai lokacin da suka fara wato gura sa'annan sai dai a ce kada a yi ciniki sai da dinari da kuma dirhami illal araya sai araya araya zai zo a nan gaba me ma'anan shi araya din shine kamar yadda malaman suka yi bayani mutumin da yake da dabinai wanda yake danyen dabino to yana bukatar kuma busacce bai da kuma kuɗin da zai siya to a nan ayyadda kawai amma kada ya wuce musu bibiya kamar yadda hadisi ya abin nan a wannan musayan sai aka yi rangome akan wannan saboda yanzu wata bukata ne ta taso to da abin da aka hana ta ce to yanzu ya halatta ku sai kuma aka kayyade iya adadinsa kada wuce ausuri guda biyar shine a raya da suke bayani anan. a shine mai littafi sai al-muhaqalati bai'ul hanqati fi sumbuliha a sai da wato hinta sha'ir kenan a cikin zangarniyansa shine ake kira muhadala din annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda in aka siya din shi mafi yawa ko da ma ba da wuri da kuri aka siya da yarka ka samu abin da kake so duk yanzu yana cikin zangarniya kana so ka siya to sai ce maka zai yi buhu nawa kenan don dole ne a yi da kilo ko kuma da awo ko kuma da sanin adadi to yanzu yana cikin aka siya akan cewa an ci kaman mudu 20 in aka zo aka buge shi kila da yar ya kai mudu 20 din ko kuma ya haura mudu 20 din aka ce a kwatanta dai sai aka zo aka sai aka ce to mu dauka a mudu 20 zai yi to sai aka ɗebo da yawa aka bashi so sai ya buga kuma aka ga ya fi mudu 20 ko kuma shi kuma ya ba da kuɗi na mudu 20 kaga har yanzu dai ba a samu abin na an samu cutuwa daga ɗaya daga cikinsu ko dai mai siyan ko mai sayarwa ya sa aka hana irin wayannan cinikayya gaba ɗayansu الحديث التاسع والخمسون بعد المئتين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن duka zai muna cinikayya da annabi ya hana musulmi ya yi a hadisi na 259 daga abi mas'udin al'ansari radiyallahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tamanin kalbi kudin kare mutu ya sai da kare ya ci kudi an hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa maharil bagi da kuma wato sadaki na karuwa wanda ta tsaya tana ba da kanta ne kawai tana tara kuɗi to ta zo ta ba wani wannan kuɗin ko baban da ko wani nata haramun ne wannan kuɗin ita kanta tana cin haramun ne inda jikinta take saidawa tana samun wannan kuɗin wa khulwanil kahini da kuma lada da ake ba boka wannan kuɗin shi kansa haramun ne ga dubi yadda aka yi hada su da kudin kare da wa in abubuwa kaga wanda yake nuna kenan kare ba abin da musulmi zai mallaka tunda ba za ka iya sayar da shi ba kudin ma annabi ya hana ka kai amfani da su to kaga siyan shi ma shi ma zai zama abun nan duk abin da mutum zai iya saya mallaka ya zama zai iya amfanuwa da shi ta wasu bangarori da yawa to kare kenan ya nuna an hana musulmi ya sayi da kare shi kansa sai dai malamai sun yi bayani a akan karefa da ya zama kalbin mu'allam wanda muka yi bayaninsa a baya ba maganan saidawa ba kana da kare malamin kare karenka na farauta wanda kake zuwa da shi farauta kan bashi sunan Allah ce maka ya kamo dabba ya je kama ya jira ka ko ya zo ya neme ka ya kai ka inda dabban nan yake in wanda annabi in ka samu ya kace ka cinye abunka in ka same shi da rai ka yanka to irin wannan kare ko kuma kare da kai yi shi yana gadin kana da gona a daji saboda dabbobi da suke bannan gona ka aje wannan karen a wannan wurin shikenan duk dabbobi da za su zo ya hana su shiga gonan ko kuma kai kana da dabbobin karen ne ne ke wannan dabbobin sai ka mallaki irin wannan kare sai wani ya zo ya kashe maka wannan kare shi ce nan zai biya ka diyan wannan kare saboda ai kai ma da kare kasiya ai da kuɗi kasiya to kuɗin da za ka siyo wani irin shi ka horar da shi to wannan da ya kashe maka zai biya wannan daban da saidawa an gane saidawa daban biyan biyan abu daban mun shi kenan yanzu kila amfaninsa ya kare a wurinka baka da gonan da zai maka gade ka saida yanzu ya dawo baka da gobe kila sai dai ya dawo ya za ka yi da kare za ka saida ne ka ci kudin tunda dama kudinka ne ka dauka ka tsayo eh to su ce ba za ka saida a nan ba sai dai ka sayar da za ka yi da shi <laughs> Eh, ah, ba a fi ne annabi ya hana kudin kare yanzu kudin kare ne shi ne za ka ce ga kare na nawa za ka biya dubu goma na taba gani wani da ya sayi kare dubu tamanin a nan kaduna ana ma kokowa ma ba a karbi kudinsa ba ma a kan wani ya riga shi ya dauko dan take dubu talatin ya watsa ya tafi wai dai a don aka yi shi ya karbi wannan kare wallahi shekara ya kai shekara goma yanzu dubu tamanin kare irin na police inan da ake training ɗinsu na gari mutum ma sananne ne a mai sai da karnuka yana nan kusa da habib bank na kaduna sau inda yake da gonan na inda yake yana abincin dabbobi yake to karen a gidansa aka je aka yi wannan shirikin na san mutumin dubu tamanin ya sayi kare kuma an ce masa wani ya zo ya gani ya riga shi ya ce zai zo ya dawo ne ya siya wani soji ce shi sam ya ɗauko dubu talatin ya watsa a gate ce ga kuɗinsa ya fara ba da deposit don kada sai da mu wancan zai dawo ya shika ta kuɗi <laughs> kaga yi wannan abin nan kare in wanda a ce bayi da amfani a wurin sai ina ce musulmi wannan ba musulmi ba ne ina ce musulmi ne zai sayi wannan kare nan gaba zai ka to ai kuɗi dubu tamanin na saye shi ba mai domin da dubu tamanin dina mana to malamai su yi bayani a nan alaihi ya hana mutum yin ci kudin kare ya hana kuma mutum ya ci kudin karuwa ko ita kanta sa'annan da kuma boka wanda bokanci aikinsa yana ma mutane bokanci a bashi kudi kullum aikinsa kenan dan tsufu dan duba mai sihiri duka wayannan suna gargashin alkahin din ko wanda wani abu ya bata an sace maka mota an buga abu ga je wajen malami kaza zai gaya maka inda kake inda take sai kawai wani ya saboda yana so ya gano motar ce je waje wannan malami sai ya biya kuɗi su je tana zamfara wuri kaza wuri kaza ko da an je an gano ta din <laughs> wannan ba aiki na mutum bane ya san gaibu kai ne yana nuna ya bada gaibi duka ya shiga cikin kari to ba a karɓa wannan aikin haramun yake yi ya shiga ya shiga ya shiga aikin Allah don kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaib illa Allah ba wanda so abin da ke boye sai Allah in ka za ka yana hulɗa da aljanu to duk da ke hulɗa da aljanu kuma ba yadda za a yi su bashi sai ya shirka da Allah ko a ce yayi wata sallah ba zirki ba alwala ko kuma ya dinga yin wani abu a gazamta a ƙura'ani ko wani abu haka ko kuma wata sallar cikin salloli da Allah ya wajabta ya basu don su ba za su yi ma mutum wani aiki ba har sai sun kafirtar da mutum aljanu tabbas sai riba shi da Allah to duk wanda kaga yana irin wa'annan to yana hulɗa da aljanu ba wani malanta da zai sa mutum ya so wani abu da ke boye babu wannan addini a malance an gane sai dai a sufanci akwai wannan wanda yake hulɗa da aljanu shekul islam shine a littafinsa al-furqan bayna awliya ar-rahman awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan na yi bayani akan wannan ce a mutum a addinance babu wani mutum da zai iya sanin gaibu sannan kuma ya ce mutum gwargwado yadda yake ma aljanun hidima gwargwado yadda suka nisanta shi da Allah gwargwadon shi ma yadda suke masa hidima shi yasa za a ga wani suna son kuɗi a banki ɗauko sai su je banki su je ɗauko masa kuɗi muna so kan a wane a kacewa ne sai su je su kace shi gwargwadon shi ma haka yake musu hidima kamar yadda kaga suna masa din to duka wannan kudin irin wanda suke karba waɗannan duka kudi ne na haramun kudi ne da bai kamata a karbe su ba akwai wani da ya gaya mun ya ji wani wani malami mamun mutumin ya mutu an ce a mota ya yi hatsari da ya hatsari kansa ya fita can shi kaɗai ne ya mutu a motan amma da aka yi hatsari kan fita ya gaba ɗaya buge in ka je wurinsa a nan hanyar ta kano yake sai ce maka allah naku ya kasa ka zo wurina wallahi abinda yake faɗi kenan eh abinda zai faɗa kenan to shi zai yi maka duk abinda kake so in ka yadda da shi sai to ba maganan Allah yanzu to ka yadda da abinda ya gaya maka yato eh, sai maka aiki kuma ana ta zuwa wurin shi kullum kullum wanda ya taba ba labarai ce shi da kan ya je wurin sa wata ran da gari shi aka kai gudowa ya ce to a irin wannan mutane kuma suna ta zuwa suna ta zuwa ya mutu mutum to irin wannan ah, malaman shine kahin kenan boka yana hulɗa da aljanu ne sai gaya maka kawai kaza zai faru kada ka mace wai insha Allah ko wani abu kaza kaza kake so eh an gama sai gaya ma aljanu kawai su je su yi masa to shi ma haka yake ta masu ta watakila ko sallah ba ya yi wannan da kake ganin sa yana can jini watakila yana cin najasa gurgudun yadda yake musu hidima gurgudun yadda za su yi masa to irin wannan kuɗin da wannan zai karba haramun ne mutum ya amfani ya bashi ko kuɗin ko ya ba mutum ko ya wani abu inda ka aikin sa kenan wannan kudin annabi ce haramun ne mutum ya amfani da shi haka ita ma karuwa kowa ya sai wannan haramun ne ita ma kudin da za ta tara musulmi ya karbi wannan kudin ko ta bashi ko mai dangantaka ka da ita ta baka wannan kudin annabi ya haramta waɗannan kuɗaɗe kudin kare kudin mai sunanta karuwa da kuma kudin shi malamin boka duka wannan shine abinda hadisi ke faɗi hadisi na gaba shi ma kamansa ne annabi ya hana kudin kare ce kudin kare khabithun wato mummunan abu ne da shi ma na karuwa khabithun da kuma kudin mai sunansa Alhajja masu yin ƙaho wanda yake riban jini a jikin mutane din nan annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya hada waɗannan kudaden <laughs> ya abin nan din shi na'am na zamai ke hadisi mu da muka yi na 260 daga rafi bin khadid da yake faɗi annabi ya hana annabi sallallahu ce samanul kalbi khabithun wato mummuna abu shine ake kira al khabith yasa ake fara Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith shaytanu kenan aljanu maza da mata wa maharul baghi shi ma khabithun wa hajjam khabithun da wato kudin da shi mai wanzami yake yi na yin ƙaho shi ma habib kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi amma wannan hadisi kamar yadda mai littafi ya kawo su a musulun kai roito ban da buhari a cikin sahihinsa bai roito wannan hadisi ba kuma abu dauda ya roito hadisi nasa'i ibn maja ahmad su roito wannan hadisi da wasu hanyoyi daban-daban a wannan malamai su yi ba saɓani akan wannan magana wasu ahaman na ciki saboda shi ma ya roito hadisi a musnadinsa cewa haramun din ne kai tsaye duk kudin da mai yin kaho yake samu khabith don khabith ya hada su da wa'ancan guda biyu na haramu wasu kuma malamai sun kafa hujja da hadisi wanda abu huraira ya ruwaito cewa yana da wani yaro shi abu huraira wanda yake aikinsa yin kaho ne yana karban kudi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa da wannan aikin sai yi ce a ah, ba zai iya ciyar da marayu da wannan kuɗin ba annabi ce a'a ce ba zan iya sadaka da shi ba annabi ce a'a annabi sai masa sauke ce in kana da dabbobi ka dinga ciyar da dabbobi wannan kuɗi kaga ya ƙara ƙarfafa wancan hadisi kenan da wasu malamai da yawa suna tafiya akan haka din aikin wanzamci amma ba na aski ba na yin tsaho a kuɗin da ake samu sun ɗauki zahirin hadisi haramun ne ƙasa suna tafiya a haka wasu kuma suna gani ba haramun ba ne sun kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi shi kansa an yi masa kaho kuma ya ba da kuɗi to inda haramun ne zai zawatar da wannan mutumin da zai ba shi kuɗi to suna tafiya akan cewa ba haramun sun ce in aka ce abu khabith yana ɗaukan ma'ana guda biyu akwai khabith wanda yake na haramun din akwai kuma khabith wanda yake ba dai sana'a mai kyau bane wanda ya kamata mutum mai mutunci ya dinga yi abinda annabi yake nufi kenan a wannan khabith din ba khabith na haramun gaba daya ba an gane ka rike shi ne sana'a ga shi ne kake ciyar da iyalanka mutum mai mutunci bai kamata yi wannan sana'a ba saboda jini ne na mutane kake ja kuma a baka kuɗi a kan wannan an gane abin to kaga ai sana'a ne wanda take ba su da ke kuma da bakin ka kake ja ko kai wani ba zai iya yi ba ma zai amai haka ne ko ba haka ba masu kaho wani zai da suke banda na zamani na yanzu da ake yi da abu na hannu da baki suke ja jini ko kuma jini yana da cin abin da ba a so jasa da ba a so ya taba mutum ko to amma yana ja da baki kaga mutum bai so yin irin wannan ayyuka to shi yasa annabi shi khabiz ma'ana aiki ne wanda ke radi ne radi kaman aikin kazamta ne wannan aiki shi ne ma'anan a nan ba wai magana haramun ba ne, su ƙazamta ne ne ma'anan sa kaga kazamta ba dole ne zama haramun akwai wani abu ƙazamta ba haramun ba ne, an gane abu ka yi amfani da shi ko ka iya sai da shi yi amma kan sai akwai ƙazamta a ciki akwai ayyuka da yawa za ka ga al'ada na shi ya sa a larabawa yanzu larabawa al'adarsu ba za ka taɓa gani ba larabe yana a ciki ba ko a aske irin na zamani balarabe ainihi musamman yan saudiya in ka yakin ka aski ne ba wanda zai baka aure saboda wannan hadisi Allah Allah sai wannan sana'a ina akwai sana'u da yawa da ba sa yin su a laraba suna daukan sharaf ne suna gani wannan abun kaskanci ne to idan mutum yana aski idan mutum yana plumbing aikin gara ga masu plumbing duka ba ga mutanen saudiya ko daga yaman ko daga wasu bangladesh ko daga wasu kasashe haka ba mutanen saudiya ba in kana wannan aiki ba mai ba ka ta ke plumber zan ba mata Allah ya sauƙaƙe <laughs> to a wurin su to shi yasa su ma ba su yin wannan to haka maganan aski ba fa zan saudiya akwai ayyuka da za su yi za ka gan su kamar abin nan amma aski kaga yadda masu aiki suke samun kuɗi da hajji da umra kuna gani amma ba ka taba gani dan saudiya ciki amma duk wasu ayyuka za ka suna tura bayro suna sai da abubuwa zamzam suna sayarwa ƙanana ƙanana abubuwa wanda kila askin ya fi shi kuɗin da za su yi shi mun ba za ka taɓa ganin suna aski ba ku dinga kula to su ɗauki irin wa'annan suna gani aski kaskanci ne kuma sun ɗauke shi al'adance duk wanda yake wannan sana'a kai ba za su iya mu'amala da shi ba mu'amala ta haka ta haɗa wata alaƙa musamman ɓangaren aure suna gani a ce wanda hunna ma wanda ke auren ɗiyar su ai mai aski ne shi na yana gani ya gaskantar da wannan dangi a wurin su su haka to shi yasa ba ta yi ah, lau alamu dai abin da ya fi abin nan zama zahiri shi ne ba zai zama haramun ba ne. amma dai sana'a ne da bai kamata mutum mai mutunci ya yi ta ba kamar abin da annabi ke nufi kenan eh na'am shi ma yake da in ana azumi da mai kahon da wanda aka makahon dukkan su sun sha ruwa a wani hadisi ko na'am eh ba a to in za ka yi zai gina ala kana yi ne a to alhamdulillah ha ba wai yin kahon ba mai yin din kuɗi mai yin shine sana'an ba sana'a ba ne mai kyau akwai sana'u ko a nan a hausa za ka ga wasu sana'o'i ba kowa zai iya yin su to kila sai a ce da sauki amma dai Allahu alam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce <laughs> kasbudin din khabir to sai mu tsaya kawai dai sana'a ne wanda yake ba sana'a mai kyau bane wanda bai kamata mu ya yi ta kullum kullum ba sai ya zama kawai a bar ma masu kamar likitoci su dinga yin su <laughs> a tuna akwai ana ya likitance ya kaho ana ya likitance eh sosai suna yi yanzu mafiya kamar kasashen larabawa ai sun daina yin ba sa yin irin wannan duka wannan za ka ga asibitoci ake yin kabari sosai na zamani suke yi da eh, ba wai na ja da baki ko wani abu ba eh suna yi ba ko masu rugiya ma suna yi irin wannan na'am ina ga insha Allah sai mu tsaya nan akwai ran tambaya sai a biyu na'am assalamu to na'am ya yi ta sun zo da yin na'am da نعم نعم نعم نعم نعم ايه ايه نعم نعم نعم kai na'am na'am نعم نعم نعم نعم نعم نعم ايه نعم نعم نعم Eh, shi yasa nake na baka maganganun malamai ce ba wai na ce maka malaman saudiya shi wasu malamai suna gani haramun ne saboda zahirin hadisi ya haɗe su da kuɗin kare da kuɗin boka a zahirin hadisi in ka ɗauke shi ba yadda za ka yi ka bambanta su in ka ɗauki wannan hadisi hadisi kuma muttafaqun alaihi buhari da musulmi kuma ɓangaren hadisi to ko da malaman saudiya su yi magana ko ba su yi magana muka samu maganan annabi sallallahu alaihi daga buhari da muslim magana ya kare wannan shine babban abu tukuna wanda ya kamata mu fahimci shi a tinan shi zamu kalli abu ba a kasa ba wannan kawai maganan saudiya na kawo a misali ne an gane na kawo a matsayin misali ina so in nuna yanayin yadda su suke fahimtar maganan aski saboda sun fahimci suna kaman wannan hadisi to sai ce wasu kuma suna gani ba haramun ba ne an gane shi yasa suka ce tunda annabin din an masa har ya ba da kuɗi ba haramun ba ne sai ce kuma shi ne zahiri din ba ana nufin haramun ba ana nufin kamar sana'a ne wanda take ga zamta sana'a ce gaskantatta akwai sana'u ba haramun ba ne amma gaskantattu sana'u ne wanda malaman fiƙi za su yi liman da wani da wani bai kamata su yi irin wa'annan sana'u ba an ba za ka ce musu haramu ba wannan kuma shi ne suke tafiya a kai a saudiya din a yanzu shi yasa ni maka ai da haramu ne da su mana aski a garinsu? su kuma kuma ma ba muna magana kuma akan aski din wanzanci na kaho muke magana amma sun da yake dama mafi yawa mai aski shine mai yin kahon amma kaga ba yi maganan aski ba ya kan maganan kaho muke magana an gane to maganan kaho in muka koma hadisi din sai mu dauke shi mu hada shi da na kare ko tafiya da shi amma muka dawo muka ga ayyuka na yau da kullum bayan da za a kai mu ɗauke shi kawai sana'a ce kaskantacciyar sana'a da bai kamata kowane mutum ya yi ta ba an gane abu yanzu a samu liman ko wani ciyaman na local government ko wani abu yana yin kaho ai sai ya ce haba bai kamata ya iri wannan sana'a ba tunda annabi ya ce ma kuɗin wannan habis ɗin da wannan habis din shi ba zai fita a wannan sana'an ba har abada da annabi ne ya riga ya faɗe shi bayan da za a yi musu da shi an gane to shine sai sai nace malaman su fassara habis fassara biyu fassaran farko shine haramun kaman kuɗin kare da kuɗin karuwa da kuɗin boka habis ɗaya shine kazamta ba haramun ba shine kuɗin mai bai tsaho wannan shine matsayin da muka ba shi ba wai muna cewa haramun bane ka gane abin da ka fahimci na ce as din khabith don shi ya na yi bayani akan khabith din sosai ce kazamtacciyar sana'a ce wannan kuma shine zahiri in mutum ya ji wannan to kamar ya karyata maganan annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya faɗa ba mu ba ba malaman saudiya ba shine babban abu ba kuma kasar saudiya ta faɗa ba to in annabi ya faɗi abu a fassara shi a yadda ya faɗa sai in an samu wani dalili da zai kautar da shi sai ka kautar da shi in baka da dalili baka da dama ka ce ba kaza bane kaza a maganan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma kana lil wa wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara baya kasance ga mumini namiji ko mace Allah da manzo Allah su faɗi wani bayani ka kasance kana da wani zabi tare da kai bai yiwuwa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم ايوي da yawa da suke magana fi annabi yayi magana ce ka duk yadda kake son wannan abun ka bar shi a matsayin shi da annabi ya ajiye shi baka da dama ka ce za ka canza masa sai in ka samu wani dalili da zai canza habis daga magana annabi ya fito to ba zai taba gucewa a habis din ba bai dai habis din wani habis habis na haramun kamar na kare da na wannan muka ce a'a habis ne na akwai kazamta a ciki wannan akan shi muke tafiya kuma akan shi kowane musulmi ya kamata ya tafi an gane wannan ka fahimce ni wannan shine na'am mun yi magana a kansu satin da ya wuce ka nemi karatu da satin da ya wuce eh na alaikun salam na eh na'am eh na'am da ɗanɗana ya ji ba wani abu in dai wannan mai sayan din ya yadda za ka ɗanɗana su ce in ya yi maka tafiya kamar mai turare ko wani abu ba wani abu ai wannan kana so ka ji abin da za ka siya ne in a al'adar mutane ana yin wannan ba matsala bai zama cutarwa ba ai ka ɗan ya yadda ne ce ka ɗanɗana ka ji in yana da zaƙi ka sayan bai da zaƙi ka ƙara gaba amma kada ya zama mutum kuma wayo ne kawai wanda ya ba labari da suke saudi arabia yana ana sai da turare ne a wurin masu turare haka to in za su je juma'a ba su turare ba sai su biyo je suna so su tiya a sa musu sai su shafa a sa musu sai su gaba har aka zo aka gano su sun kashe barra san barra kada ku zo ko da musu ba <laughs> to kada mu ya zama haka in dai za ka saya din alhamdulillah kada ya zama wayo <laughs> astaghfirullah na'am wa alaikum salam na'am na'am eh, na'am